Rahoton binciken wadda kwamitin ƙwararru kan sauyin yanayi da sha'anin muhalli ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya suka fitar ya sashen cewa ambaliyar ruwa za ta mamaye garin Haɗeja baki ɗayansa nan da shekaru biyu masu zuwa. Da haka akwai buƙatar mahukunta su ɗauki matakan sauyawa Haɗeja matsugunni domin kare rayuwa da dukiyar al'umma. hasashen ƙwararrun wadda aka yi amfani da hanyoyin kimiyyar fasahar zamani ya lura da tsananin ambaliyar da ta wakana a hadeja a bara da ma sauran garuruwa da ke kan hanyar kogin hadeja jama'are da kuma kuma kumadugu zuwa tafkin chadi sai dai a karan farko gwamnan jigawa badar abubakar ya magantu dangane da wannan rahoto a mun ji rahoto mun yi bibiya kuma wannan rahoto tsohon rahoto ne na shekara da shekaru da aka yi wanda aka fitar yanzu sannan mun sa ka gwanaye wato expert su sake duba mana wannan abubuwan don akwai tituna ma da za mu bayar a yi kwanan nan a cikin garin haɗeja mun ɗan jinkirta zuwa mu samu final report na wayannan expert ɗin amma na san da matakai da yawa da muke ɗauka da mu da gwamnatin tarayya akan yanayin ruwan da ya taho da tun daga tiga ya biyo ya ratsa a ringim ya tafi har hadeja ya shiga yobe state to wannan ruwa a yanzu aka fi daga gaman tasa ana yashe magudanar ana daɗa buɗa shi sannan muna duba yiwuwar yin barajis ko dam dam a wurare da in ruwan ya taho da hauka zai taru ya rage masa karfin tafiya Madam Aisha Zakari guda ce cikin ƙwararru da ke aikin ba da shawarwari ga hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta jaddada buƙatar aiki tare a tsakanin masu ruwa da tsaki a kan wannan batu. Ni ina ga idan aka haɗu gaba ɗaya da Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin Jigawan kuma of course gwamnatin Najeriya da kuma a ce ƙwararru daga ɓangarori daban-daban da kuma wasu daga cikin a ce representative na grassroots ina ga za a samu kyakkyawan mafita ba sabon abu ba ne akwai garuruwa da yawa da gwamnati ta kare garin saboda wasu dalilai haka magana ce ta kullum ita un abin da take so shine tana kokari ta na negotiating ne ya kamata a yi wanda yake za a samu kyakkyawan mafita ga mutane da kuma al'umma a wata gajeriyar kasida da ya wallafa game da wannan rahoto na majalisar ɗinkin duniya akan makomar haɗeja architect aminu kani ya ce ɗaukar matakan kare haɗeja daga barazanar ambaliyar ruwa ita ce mafita kawai amma ba sauyawa garin matsugunni ba la'akari da ɗimbin kayayyakin al'adu da kadarorin gwamnati da na ɗaiɗaikun mutane na biliyoyin naira da ke garin na haɗeja a yanzu sai dai gwamna badar abubakar na cewa ko da yake batu ne na amfani da ilimin kimiyya amma lissafin kalkuleta ne kawai zai fayyace matakin da gwamnatin jigawa za ta ɗauka bayan karɓar rahoton ƙwararru a kan wannan lamari. Za mu buga abar mu gani. Ta da haɗeja ne ya fi mana riba ko embankment ko kuma wani tsari kwarai kuwa wanda za mu janye ruwan ya bi ta wani wuri sai mu lissafa mu ga nawa zai kama yin wannan sannan canjawa haɗeja wuri kuma nawa zai kama sai mu ga wanda ya fi sauki. Alhaji Badar Abubakar kenan gwamnan jihar Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.